Sakataren gwamnatin kasar Boss Mustapha ne ya sanar da hakan a yayin gudanar da taron manema labarai kan cutar inda ya hasashen cewa za a sake samun ƙari a adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a kasar sakamakon ɗaruruwan masu zanga-zangan kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan SARS waɗanda ke tattakin su ba tare da mutunta ƙa'idojin hukumar lafiya na kare kai ba ta hanyar ƙin amfani da ƙyallen rufe hanci da baki da rashin ba da tazara a tsakanin al'umma batun da masu gudanar da zanga-zangan a birnin tarayyar ƙasar suka tabbatar. Abin da na gani shine jiya da safe na shirya zan fita kasuwa shine na gani a mutane sun cunkusu suna ta tafiya one direction naga mutane sun yawa amma da yawan su ba su ma damu da sa wannan face mask din ba ba su ma damu da uh, social distancing ba duka kowa ya cunkusu da mai zuba da wanda ya yi wanka ga surutai suna surutu ga miyau na zuba jikin mutane irin they didn't really care at all kuma gashi wannan matsalan coronavirus din bai fita daga gari ba har yanzu an ce mana mu dinga taking care of ourselves mu dinga wanke hannun damuwa amma yanzu abin da na lura da shi shine wallahi tallahi ba su damu ba su kawai abin da ke gaban su ne suka fuskanta kuma gashi wannan cutar fa a other countries din har yanzu mutane suna fama da wannan cutar yanzu a Najeriya din kila dan ba su gan physical mutane da aka ce suna da cutan ba koko eh, maybe ba su gan cewa ga mutane suna mutuwa akan cutar physically shine yasa ba su damu ba to yanayin yanzu da ake ciki kin san wani ba zai tunanin corona ba zai ga mutuwa ne ko ba gaskiya ba to mutuwan da zai gani zai sa shi ya wanta har ga cewa ma menene corona tun daga mutuwa a gaban shi ana ta kashe kashen juna kan maganan wai riot na maganan sas nan abin gashi ba shi da daɗi gashi dai mutane sai harba harba sai suke kashe su to shi sa ma ba za su yi tunanin cewa ma akwai wani cuta ba ma nan maganan corona virus amma an yi sakaci sai da aka bari suka shigo gashi nan suna ta yi su yin su har ba sa tunanin cewa akwai coronavirus gwamnati ya kamata ta yi wani abu a kai wanda ya kamata a ce an sa tsaro saboda irin wannan abubuwan kare a gudana cikin wannan kasar namu haka tsohon shugaban hukumar NCDC a kasar farfesa Abdulsalam Nasiri ya yi gargadin cewa mudin ba a dakatar da zanga-zangar a kasar ba to lalle sai a yi shirin rungumar duk abin da ka iya zuwa ya dawo Idan aka dinga cunkoso irin wannan babu kariyan nan to Allah ya kiyaye wato kan COVID-19 din ma kwanakin baya aka tabbatar cewa cewa in aka fara irin wannan cunkoson ko mutane ba su bi ka'idodin da aka shimfiɗa ba to idan mutane goma suna da wannan cutar suka shiga cikin cunkoson nan abin su fito sai sun yada mutane ɗari to abin da ya faru kenan a turai da kuma amerika inda suka sauraron gwamnatocinsu suka bi wannan ka'idodin da aka shimfiɗa to yanzu kun ga abin da ke faruwa a turai ba shakka wannan zanga-zangar da yake zai jawo mana matsala babba ba bayan ma kamar an sulhunta abin ya kwanta in kuma ya ci gaba to Allah ya kiyaye. Kusan makonni biyu kenan ɗaruruwan mutane daga jihohi da dama a ƙasar ke zanga zangan neman kawo ƙarshen rundunar jami'an tsaron 'yan sandan SAS da aka yi ƙorafi akan suna cin zarafin al'umma fiye da kima wanda a wasu lokutan yakan kai har da kisa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.